الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha tara ga ramadan hijira ta dubu da da da hudu arba'in hudu, daidai da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da uku. za mu ci gaba da tafsirin a suratu saba'i daga aya ta goma sha shida insha Allah Allah madaukaki ya fara wannan sura da misali da godiyar iyalan annabi Dawud alaihi salam abin da karatunmu na yau ke dauke da bayaninsa shine butulcin iyalan saba'i kaga Allah ya ba da misalin godiyar annabi Dawud da iyalinsa to sai kawo misalin butulcin iyalan saba'i ya ce laƙad kana li saba'i جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ابن هجر علي شاهد فتح الباري أن بيان هنا مجلد نتوفى الشافينا الذي كنت أقول مشاهدة يأتي هذه السورة سميت بقوله وأن السورة تدليل وأن الآية تسامسون أنت wato shi yasa kaji ana kiranta suratu saba'i saboda wannan aya ta dalilin wannan aya saboda cewar Allah laqad kana li saba'in fi maskanihim aya Allah madaukaki yace lallai aya ta kasance game da mazaunin saba'i wato an samu aya dangane da wurin zaman mutanen saba'i idan aka ce maskanihim wannan a guda ce ko a ce masakinihim wato mazaunansu mazaunansu ta dalilin wannan ayar allah maɗaukaki ya yi mai ita wannan sura na sura suna suratu saba'i saboda labarin saba'i kuma an samu hadisi daga annabi muhammad hadisin farwa farwa bin musaikin al-muradi farwa bin musaikin al-muradi wani sahabin manzon Allah ne kuma yana daga cikin manyan mutane tun a zamanin jahiliya kafin ya musulunta kuma Allah ya masa tsawon rai har zuwa zamanin na Umar bin Khattab na Umar ya nada shi gwamna babban mutum ne Allah ya kara masa yarda mutumin Yaman ne ya ba da labari ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na tashi daga ƙasarmu na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya samu annabi sai ya ce masa ya rasulallah inna saba'a qaumun kana lahum izzun fil jahiliya iyalan saba'i mutane ne waɗanda suke da girma suna da suna da daraja tun a zamanin jahiliya iyalan saba'i wa inni aksha an yartaddu fa yana neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ya koma ƙasar yaman shin idan mutane suka waɗanda suka karbi addini daga baya suka yi daina iya yakansu to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu fihim bi shay'in Allah bai yi min umarni game da mutanen yaman ba yana cewa ya rasulallah ala uqatilu man adbara min qaumi biman aqbala minhum ya rasulallah ina da damar in yaki waɗanda suka juya baya waɗanda suka ƙi karban addinin musulunci da waɗanda kuma suka yi ridda ina da damar in yaƙe su in haɗa kai da musulmai mu yaƙi waɗannan faƙala sai maza Allah ya ce ah, na maka izini a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini yana da damar yaƙe su saboda haka sai bar garin madina ya kama tafiya shi zai koma yamani zai koma yaman ya ci gaba da da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin allah kuma ga shi ya samu izinin annabi akan waɗanda suka yi tawaye yana iya yakansu fa'arsala fi asari ya ce fa'akbara an ƙarfirtu sai annabi ya yi tambaya ma fa'alal ƙutaifi manzan Allah ya ce ina labarin farwa bin musaikin sai aka ba shi labari ake ce ai farwa ya bar garin madina ya samu hanyar yaman tunda ya maka sallama fa'ar salafi akari da sai annabi ya aika a nemo ne a dawo da ni saboda aka farwa yana cikin tafiya sai ga ɗan saƙo ya ce fa'ur salafi akari fa raddani wannan ɗan saƙo da ya zo ya same ni a hanyar yaman ya ce min annabi yana bukatar ganinka fa'ataitu sai na dawo madina wa huwa fi nafarin min ashabihi na tarar da annabi yana cikin jama'a yana cikin sahabbai faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallam ah, ya ce da na baka izini ka je ka yaki mutanen nan ya ce eh sai annabi ya ce udu alƙauma kai abinda za ka yi idan ka tafi yaman ka rika yin wa'azi ka kira mutane faman aslama minhum faqbal minhu wanda ya musulunta sai ka karbi musuluncinsa wa man lam yuslim wanda bai musulunta ba fala ta'jal to karka yi garajen komai a kansa hatta uhdisa ilayka ka jira karka yaki kowa karka kashe wani saboda addinin nan har sai an aiko min idan aka aiko min to zan baka amsa a lokacin donan take sai Allah ya saukar da wannan sura ashe kaga saukar ita wannan sura suratu sabai yana da sababi yana da sababi ko da yake Allah bai kawo maganar a farkon suran ba amma daga nan wannan shi yake nuna sababin saukar da ita wannan sura shi farwa ya ce wa unzila fi saba'in ma unzila nan take sai Allah ya saukar da suratu saba'i a lokacin da Allah ya saukar da wannan sura annabi ya karanta laqad kana li saba'in fi maskanihim aya annabi ya karanta wa sahabbai lallai akwai aya da ta kasance a mazaunin iyalan saba'i da aya ta sauko da annabi ya karanta wannan guri faƙalar rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah wama saba'u ya rasulallah menene saba'u ardun au imra'atun shin sunan ƙasa ce ko ko sunan mata ne a nan majalisun annabi wani yake tambayarsa. me ake nufi da saba'u sunan mace ko sunan ƙasa kala sai annabi ya ce laisa bi ardi ba sunan kasa bane wala imra'atin kuma ba sunan mace bane saba'i lakinnahu rajulun mutum ne ainihin saba'u mutum ne daga cikin mutanen da wulida walada ashara min al-arab ya haifi yara goma waɗannan yara goma duka larabawa ne ya mana min homestead tattle annabi ya ce sai shida daga cikin waɗannan yaran suka zauna a ƙasar yaman ƙasar yaman shi na annabi yake nufi da ta ya mana min hom. wato aka zo nahiyar talimano saka nufi nufiha yaransa guda shida sun zauna a ƙasar yaman wata sha'ama minhum arba'a amma yara hudu daga cikin goma din nan sai suka bar yaman suka yi yankin sham suka dawo yankin syria suka yi arewa wato sun taho arewa waɗancan yara guda shida sun zauna a yankin yaman waɗannan yara guda hudu fa ƙasadu jihatar ne. suka tafi nahiyar sham to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su da kansa manzon Allah ya ce fa amman ladina tasha'amu waɗanda suka koma ƙasar sham akwai lahmun akwai juzamun akwai gassan akwai amila eh, annabi ya kirga su ce cewa amman lazina ta yamanu amma waɗanda suka zauna a ƙasar yaman fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai al'azdu akwai al'ash'ariyuna al'ash'ariyuna ƙabila guda ne wato yaro guda daga cikin yaran saba'i wannan yaron ake ce mar ash'ar sunansa ne to sai ya haifar da zuriya wannan zuriyar ita ce ake kira al'ash'ariyuna daga cikinsu aka samu abu musa al'ash'ari kaga ƙabila ce mai zaman kanta manzon Allah sai ce akwai himyar akwai himyar ah, kuma akwai mashijun akwai annaru sana akwai kinda waɗannan duka yara ne na shi saba'i waɗanda suke ƙasar yaman kowane yaro sai haifar da kabila kowane yaro ya samar da kabila kuma duka kabilun nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa na larabawa ne faƙala rajulun sai wani mutum ya sake tambaya ya rasulallah ma anmar wad menene kuma anmar kala sai annabi ya ce alladina minhum khaf'an ai anmar sunan kabila ce a karkashin wannan kabila ta anmar aka samu kabilar khaf'an da kuma eh, eh, mm, bajila bajila aka samu wannan kabila hadisin nan yana al-musnad yana tafsirin ibnu jarir at-tabari jami'ul bayan kuma yana sunan abu dawud sunan tirmizi illa dai al'imam abu dawud ya kawo shi a takaice amma al'imam tirmizi ya kawo shi da tsawonsa kamar yadda muka karanta hadisin kuma ingantacce ne yana sahihu tirmizi hadisi na 3,222 kuma ba ma hadisin shi wannan ah, sahabi da ake kiransa farwatu bin musaikin ba abdullahi bin abbas shi ma ya ruwaito abdullahi bin abbas shi ma ya ruwaito dalilin saukar da wannan sura ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce inna rajulan sa'alan nabiya wani mutum ya tambayi annabi a lokacin da allah ya saukar da suran ya ce an saba'in ma huwa a rajulun am imra'atun am ardun wani mutum ya tambaya annabi ce ya rasulullah shi saba'i dinnan sunan mutum ne ko mace ko kuma sunan ƙasa kala sai ce bal huwa rajulun sunan mutum ne wala da asharatan ya haifi yara goma fasakanal yaman minhum sittatu yara shida daga cikin goman nan suka zauna suka yi zamansu a ƙasar yaman wasakana shama minhum arba'a amma yara hudu daga cikin waɗannan goma sai suka bar yaman suka dawo yankin sham fa'ammal yamaniyun yaransa waɗanda suka zauna a yaman ɗin su ne mazhij eh, ƙabila guda ne mazhij sannan da kinda da kuma al'asdu da al'ashariyuna wa anmarun da kuma himyar manzan Allah ya ce araban kulluha waɗannan shidan gaba ɗayan su larabawa ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ilimi abinda ya shafi asalin larabawa da tarihinsu to bare kuma shi alkur'ani dama idan Allah ya saukar da shi ga annabi Allah yana saukar da ilimin wannan sura ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce masa thumma inna alaina bayanahu alƙawarin Allah ne yayi bayanin alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sai ya bayyana yara guda shida na saba'i waɗanda ke ƙasar yaman manzon Allah ya ce araban kulluha dukkan su larabawa ne wa amma shamiya wa amma shamiya yaransa hudu waɗanda suka koma sham su ne lahmun da jufamun da amila da gassa waɗannan ƙabilu guda hudu to kuma kowace ƙabila ta daɗa hayayyafa aka samu su kabilu a ƙarƙashinta saboda ka yi sa za ka ga a wata riwayar wannan hadisin za ka ga kabilun sun fi adadin hakan yadda manzan Allah ya faɗa saboda mi saboda kowace kabila ta samar da wata kabila ɗin wannan riwaya ta abdullahi bin abbas tana al-musnad da kuma al-mu'jamul kabir waɗannan hadisai guda biyu da hadisin abdullahi bin abbas da kuma hadisin farwatu bin musaikin al-muradi game da dalilin saukar suratu saba'i da ma'anar saba'i din al-imam al-hakim al-littafin al-mustadrak ya inganta hadisin ba kuma shi kadai ba al-imam tirmidhi shi ma ya inganta masana hadisi da yawa sun tabbatar da wannan abin gaskiya ne ya tabbata daga bakin manzon Allah to don haka idan ka dubi littafai da suke fassara kalmomin larabci kamar lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 99 ibn manzuri ya ce saba'u ismu rajulin sunan mutum ne saba'u sunan mutum ne ya jima'u ammata ƙaba'ilil yaman in ji ibn manzuri ya ce shi wannan mutumin da ake kira saba'u shi ya haifar da shi ya haifar da ya haifar da duk wata kabilar larabawa da take yankin yaman duk wata kabilar larabawa a yankin yaman zuriyar wannan mutumin shi ake kira saba'u to amma yusrafu ala iradatil hayy kamar ta sashin magana wani za a iya kawo shi a tsarin da zai iya nuna maka kamar ana nufin kabila ce sai a kawo saba'i da sunan kabila wakila kuma wasu za ka ga sun kawo shi da ismu balda sunan ƙasa saboda haka wasu na ajiye saba'i a matsayin sunan ƙasa wasu na ajiye saba'i a matsayin sunan kabila amma asali abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wato shine wato sunan wani mutum ne wannan mutumin shi ya samar da kabilun larabawa gaba ɗayansu waɗanda ke yankin yaman har ma wasu da suke yankin eh, sham har ma wasu da suke yankin sha in ka dubi littafin ibn al-asir shi kuma a nihayat fi garib hadis yana cewa saba'u ismi madinati bilqis binti sharazil sunan birnin ma ita sarauniyar saba'i wannan birninta shi ake kira saba'u to kamar yadda ibn manzur ya faɗa yace asali sunan mutum ne to amma ta bayani sai kaga wasu malaman tarihi suna aje shi a matsayin sunan gari wasu kuma su aje a matsayin sunan kabila amma dai asalin saba'u mutum ne a in da dubi suratu saba'i din ba yanda Allah madaukake ya bada labari ya nuna maka cewa sunan mutum ne kuma wannan yana umdatul qari sharhin sahih bukhari mujallal 19 shafin 262 haka nan wa nihaya na ibnu kasir littafin tarihi yana mujallar na uku shafin 157 da Allah ya tashi ba da labari a suratu saba'i sai ya fara kawo alu dawuda iyalan annabi dawud alaihissalam ya ba mu misali da iyalan annabi dawud ta wajen godiyar ni'imar Allah da ya gama magana akan misali mai kyau waɗanda Allah ya ba su ni'ima kuma sun gode mar Allah ka samu iya koyi da su to sai Allah ya kawo misalin iyalan saba'u kaga ashe mutum ne ga an bada misali iyalan dawudu to sai aka kawo misalin iyalan saba'u idan iyalan annabi dawud sun kasance masu godiya ga Allah to iyalan saba'u sun yi butulci ga Allah tabaraka wata'ala me ake cewa butulci rashin godiya me rashin godiyansu shi yasa Allah ya ce akwai aya tattare da rayuwarsu Allah ya ce laqad kana fi maskanihim aya akwai aya akwai abin lura game da mazaunin iyalan saba'u zuriyan saba'u me yasa Allah madaukake ce akwai abin lura saboda duk mutumin da yake da imani idan ya sa lura ga abubuwa da suke aukuwa a duniya to zai iya kare kansa don haka yasa alkur'ani zo da misalai saboda ta wannan misali zaka gane idan kai hali irin na wancan to fa abin da ya sami shi zai iya samun ka me ya faru game da su sai Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal iyalan saba'u lokacin suna haɗe a wuri guda a ƙasar yaman lokacin zuriyar gaba ɗayanta tana ƙasar yaman tana wuri guda kuma Allah ya musu albarka albarkan da Allah ya musu sai ya ba su gonaki biyu ta dama biyu ta hagu saboda wurin nasu yana kwari wuri ne wanda yake kwari sai zama gefen dama na wannan kwari akwai albarka gefen hagu na wannan kwari akwai albarka akwai ma malaman tafsirin da suke ganin da Allah madaukaki ya ce jannata ne an yaminin wa shimal ba wai yana nufin hagu da daman kawai bane Allah yana nufin ya wadata su da ni'ima garinsu akwai dausayi akwai lambu akwai fadama mazaunin nasu shi yasa Allah ke maskalihin mazaunin iyalan saba'u wato ya zama mazauni ne mai albarka ga wato gonaki ne dama da hagu shine sai Allah ya ce kulumin rizqi rabbikum ku ce daga arzikin Allah mahalikinku domin ikon Allah ne in banda Allah babu mai iya samar da kogi a gari babu mai iya tabbatar da dausayin wannan gurin saboda ka ikon Allah ne Shi ne Allah ya ce ku ci daga arzikin Allah washkuru lahu kuma kumar godiya in ji Allah ku masa godiya me yasa sai Allah ya ce ah baldatun tayyiba ga ƙasa mai daɗin zama wa rabbun gafurun kuma ga Allah mai karban gafara kaga shi shikenan baka da matsala ashe an nuna maka abin da zai iya tabbatar maka da ni'ima a duniya ba wai abin da yake tabbatar da ni'ima shine ana eh, kar a saba ma Allah kawai ba babban abu shine a nemi gafaran Allah a yi ma Allah godiya kuma a nemi gafaransa to ko da kana laifi Allah ba zai halaka ka ba kana da ni'ima kana ma Allah godiya an in ka lura ya ce ah, kulu min rizqi washkuru lahu lahu ku yi ma Allah godiya baldatun ba wa rabbun ghafur Allah ya san dole za a saba mishi amma sai ya ce ah, ƙasa mai daɗin zama kuma allan mahalicinku mai gudanar da waɗannan al'amura mai yawan gafara ne kaga inda za su gode ma Allah su nemi gafaran Allah shikenan al'amari ya ƙare Allah madaukake ce hakika akwai abin akwai aya tattare da wannan wato laqad kana eh, yuladu sab'in fi maskanihi eh, walad sab'in fi maskanihim aya yaran sab'u a lokacin da suna hada wannan guri Allah ya ce to akwai abin lura game da su me yake karantar da mu wannan hujja ce tabbatacciya wanda take nuna cewar idan mutum ya yi Allah godiya akan ni'ima to ko da yana saba ma Allah Allah ba zai karbe wannan ni'imar ba idan kana mar godiya kana bauta mishi kuma kana saba mishi da wannan ni'imar da ya baka idan har kana bautansa kana mar godiya kuma kana Allah ka gafarta min wallahi ba zai kwace ni'imar ba ba zai kwace ba ya san duk dan adam yana laifi kuma duk mutumin da zai san yana laifi ya nemi gafaran Allah to akwai alaman nan gaba zai bari saboda haka yasa Allah madaukaki yake gaya musu kaga wannan umarni ya musu kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ga ni'ima an baku to ku ci ni'imar ku yi ma Allah godiya sannan kuma ku rika bautansa don godiyar Allah ita ce abota mishi idan kuna bautar Allah kuna gode masa kuna neman gafara to ni'imar nan ba za ta rabu da ku ba don haka yasa Allah ya kawo kalmar rabbu rabbun gafur idan aka ce rabbu asali da larabci wannan ya zo ta bayanin al-imam al-husayn abul qasim ar-ragib al-asfahani a littafin al-mufradatu eh, garibul shafin 184 yace ar-rabbu fil asli at-tarbiyya asali kalma ta rabbu asali ma'ananta reno ma'ananta reno yanzu zaka ga bishiya ta girma ai akwai wanda yake renonta zaka ga dan adam yana girma ai akwai wanda yake renon shi shi sa ake kiran Allah rabbul alamin saboda Allah shine mai reno me ake nufi da reno insha'u shay'i halan fahalan Allah yana halittan ka kaɗan kaɗan za ka ga da kana ɗan ƙarami kana girma da ba ka da gemu ka samu gemu ana nan tafiya kuma sai furfura ana nan sai ka duka akwai wani wanda ke kulawa da wannan abun akwai wanda ke gudanar da wannan shi ake kira rabbu shi ke canza halitta daga wannan yanayi zuwa wancan yanayi idan shuka ka yi ai ƙwaya ce ka binne kai tafiyarka to wannan ƙwayar za ta fito kaɗan tun ba ta da ƙarfi Allah yana renonta har ta girma har ta fitar da amfanin da ɗan adam zai ce rai to don haka in ka dubi duniya karka babu wani mai rayuwa sai ta dalilin kulawar Allah shi yasa ake kiran Allah rabbul alamin akan ce rabba rabbahu rabbahu wa rabbahu da larabci akan ce eh, eh, akan ce rabbabahu wala yuqalu ar-rabbu mutlaqan illa lillahi ta'ala wannan bayanin al-imam ar-ragib yana cewa kalman ar-rabbu da aliful lamun bayyuwa a danganta ta ga kowa sai ga Allah madaukake shi kadai al-mutakallifu bi maslahatil mawjudati duk wata halittar da ka ganta a doron ƙasa waye dauki nauyinta Allah saboda haka abinda Allah yake nufi da rabbu rabbun gafur eh, da yake baldatun tayyiba wa rabbun gafur ai yana nufin duk wata ni'imar da take garin nan wannan ni'imar Allah shi yake gudanar da ita kuma haka ne saboda haka idan ka ganka da lambu ka ganka da gona da shuke-shuke da komi Allah ke yi ba kai bane don haka aka kawo kalmar rabbu da ku da abincin naku Allah shi yake gudanarwa to Allah ya gaya musu sharaɗin dawwamar ni'ima ya kamata mu rike ne sharaɗin dawwamar ni'ima godiyar Allah da neman gafara ka gode ma Allah ka nemi gafara an san za ka yi zai zunubi ba kama da dukiyar ka yi zunubi bare ka samu dukiya zai wuya a ce mutum bai saba ma Allah ba amma ka yadda akwai wanda ya baka dukiyar don ka kamata godiya kuma ka yadda kana saba mishi kai ta neman gafaransa sannan kana kulla niyyar daina ba magana ta kare Allah ba zai halaka ka ba Allah da kansa ya gaya ma iyalan saba'i sun dauki nasihar Allah فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل alim وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يكل خبز وأصل وشيء ذوات يكل خبز وأصل وشيء من سدر قليل فأعرضوا ذهب سن سيسك بجري الله kaga ga umarnin Allah ga iyalan saba'i Allah ya haɗa kabilu a wuri guda ya haɗa muku arziki cikin sauƙi, to ga abin da ake so ku yi fa a'radu sai suka bijiri kaga wannan kalmar ta tabbatar da sun saba ma Allah sun kafirce ma Allah to amma a duk alƙur'ani kuma haka nan ba a samu ta hadisin manzon Allah ehm, bayani game da annabin da Allah ya tura musu ba babu bayani illa dai Allah ya ce mana a'rabu sun kauda kai kuma ka sani babu shakka akwai wanda ya je musu akwai wanda ya je gare su da sakon Allah amma Allah bai kira sunan shi ba domin ba duka annabawa Allah ya kira sunan su ga annabi Muhammad ba ya faɗa mana a cikin alkur'ani minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka daga cikinsu akwai waɗanda mun gaya maka su daga cikin akwai waɗanda ba mu gaya maka su ba to alkur'ani yana ɗauke da labarai waɗanda ba a ma bayyana annabawan sai dai a bayyana mutane su annabawan ai sau daga sun isar da saƙon Allah don haka ba matsala game da su amma matsalar tana ga mutanen saboda ta sa aka samu labarin labarinsu don su zama abin misali gare mu aradu sun juya baya amma idan ka dubi littafan tafsiri za ka gane cewa har ma annabawa goma sha uku Allah yake aika musu sun kai goma sha uku wannan duk labarai ne da babu wata hujja ingantacciya daga alkur'ani ko hadisun manzon Allah Allah ya tabbatar mana abinda annabin ya gaya musu kudu min ku, rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wanda shine sakon Allah fa'a'aradu sun bijire an kira su zuwa ga Allah an tunatar da su ni'imar Allah wa an zaruhun iqabahu an yi musu gargadi idan kun ji ba za ku ki gani ba don duk wani annabi sai ya faɗa wa mutanensa idan kun zama waɗanda za su toshe kunnuwanku ba ku son ku ji maganar Allah to ku sa ido idanuwanku za su gani za su nuna muku azabar Allah babu ko shakka to kazu suka ce ma na arifu lillahi azza wa jalla alaina ni'ma ta duk wata ni'ima da take garin na wannan namu ne ba wata ni'imar da Allah ya mana mu muka yi eh ka san idan mutum ilimi ya mar yawa sai lalace yana ganin basirarsa ce iliminsa ne ai abin da karu ne faɗa kenan yace dukiyar nan da kake gani ilimi na ya bani saboda injiniya ne ƙaru na injiniya ne masani ne na iyaka saboda haka yasa yana da basira na ilimin dukiyar da kake binna a ƙasa ya suka ce wannan ni'imar da ka ganta a garin nan ai yanayi ne dama kuma ya kawo sannan kuma babu wani abin da ya nuna cewa Allah ne yake yi ba Allah ba ne dama can akwai rafi kuma rafi duk inda ya wuce ai za a samu fadama kaga shikenan dama akwai rafi idan rafi ya zo gari kaga mutanen da suke gewayen rafin ai za su amfana to ina aikin Allah a gurin shikenan sai Allah ya ce to zai gwada musu shi na Allah ya ce arsalna alaihim sailal arimi sai muka sake musu ambaliyar ruwa idan aka ce saila ne uh, ruwa al'arimi wanda yake ambaliya na dem asali kalmar dem ita wannan kalmar ta al'arim in ka dubi littafin tafsiri ka ga fassara daban-daban da malamai suke mata fassara daban-daban amma dai akwai fassaran Abdullahi bin Abbas tun da Abdullahi bin Abbas sahabi ne to kaga ko da babu nassi daga bakin manzon Allah idan sahabi ya yi magana to magana sai ita ce gaba To abdullahi bin abbas ya fassara sannan akwai eh, wasu biyai da suka fassara abdullahi bin abbas ya ce kana zalika saddu banatu bil isu asali abinda ake nufi da al'arim dem madatsar ruwa wannan madatsar ruwan an ce ita sarauniyar saba'i wanda malaman tafsiri da yawa suke kiranta bilkis ita ce ta yi shi sarauniyar ta amfani mutanen kasan kwarai ita ta tsara kaga kenan ashe madatsar ruwa dem ya dade a duniya wannan ana maganar fa zamani ne da ya dade kafin ma zuwa manzon Allah amma tun a wancan lokaci suna da wannan tsari sun san cewa za a datse ruwa ya rika taruwa ana bude shi da kadan da kadan jama'a suna amfana da shi ba ma kamar zamanin yanzu ba wanda madatsar ruwan baya ga cewar yana amfanar da yana kawo amfani ga manoma sannan kuma ana samun wutar lantarki a dalilinsa to kaga wannan abu ne wanda zamani ya zo da shi amma tun a zamanin da suna da ilimin datse ruwa ba shakka hatta mutanen annab salih samudawa samudawa in ka tafi gidajensu za ka gani a fili har yanzu ma yana nan har yanzu akwai alamar madatsar ruwan da yanda suka yi hanyar ruwa yana bin unguwa-unguwa wato suna da tsari yanda ka gani tsari na birane na yanzu famfuna a rika jan famfuna gida-gida unguwa-unguwa tun a wancan zamani akwai wannan technology din illa dai nasu daban ne to shine Allah ya ce tun da sun ce babu Allah sai Allah ya fasa dam dama akwai dam a saman su wannan dam din sai Allah ya fasa shi to kaga kuwa idan dam ya fashe dama abinda zai faru shine ruwan da zai taho zai taho da laka laka sai ta binne gona kowa to idan aka gama ambaliyar ruwa idan ka taho kana cewa ina gonanka wani zai ce wannan mahaukaci ne saboda ba alamar an taɓa yin gona ma za ka gani banda laka ba komi wanda duk inda aka yi ambaliyar ruwa za ka gani ta abin da ya faru da su kenan abdullahi bin abbas ya ce ita sarauniyar saba ita gina musu wannan alama iwadihim asali suna yawan fada suna yawan fada da juna gashi dai asalinsu guda ne amma suna yawan fada da juna saboda haka sai ta yi wannan madatsar ruwan fa'amarat biwadihim fasudda bil arab ta sa aka toshe saman wannan kwari da suke ciki wa huwa musannatu bi lugati himyar saboda haka idan aka ce al'arim ana nufin madatsa amma ba da larabci bane harshen himyar na'am yaren himyar yaren larabawa ne kamar yadda annabi ya faɗa da bakinsa yin Allah ya ce araban kulluhum dukkan su larabawa ne amma kowane eh, kowane yare zaka samu akwai harshen su daban kuma haka da ka samu duka yaruka fasaddat bainal jabalai bis sakari saboda ka ita wannan sarauniya ta sa aka yi madatsa aka samu duwatsu aka gine tsakanin eh, duwatsu guda biyu manyan tsaunuka guda biyu aka gine tsakaninsu wannan kwarin sai zamanto an samar da matatsan ruwa to sai ta yi mar kofofi waɗannan kofofi ana buɗe su wannan kofar za a bude ta a farkon damuna ita kofar da za a bude a farkon damuna tana sama can saboda da damuna madatsar ruwan ya cika tunda ya cika ba za a bude na kasan ba sai na sama to ana nan ana nan na sama damuna na tafiya rani na shigowa ruwa na yin kasa wannan kofar za ta zo ta ya zama ruwa bai fitowa daga cikinta to sai a bude kofa ta biyu to ana nan idan an kai tsakiyar rani ruwa ya yi ƙasa da yawa sai a buɗe ta kasa to idan suna amfana da wannan ruwan kafin ruwan ya ƙare damuna ta dawo sai a kulle ƙofofin gaba ɗaya idan an kulle kofofin gaba ɗaya sai ruwan ya rika taruwa illa iyaka suna amfana da ruwan sama da yake saukowa kaga daga nan aka fara samun hikima na tsara dam eh, kamar yadda ya taho ta bayani to ita wannan baiwar Allah da ta yi musu wannan sai zamanto ni'ima ce Allah ya tabbatar musu kaga tsawon damuna manoma ba su da bukatan ba su da damuwa game da karancin ruwa to sai a buɗe wannan kofa ta ju ila ma wa idan stagnau sadduha idan sun wadatu gaba daya ya zamanto damuna ruwa ya sauko sai a toshe kofofin gaba dayan su fa idan ja al-matar ijtama'a ilayhi ma'un awdiyatil yaman saboda ka idan damuna ta zo duk wani kwari na yaman sai ya taho da ruwansa ya taru a wannan dambin a wannan madatsar ruwan don haka mutanen yaman sai suka samu wata albarka mai yawan gaske ta dalilin wannan ruwa fahta basa sailu min saddi fa'amarat bil babil a'la fa futiha fajara ma'uhu fil birka kaga kenan ta yi wato da aka yi madatsar ruwan sai ta yi kofofi guda uku wannan a saman wannan wannan a saman wannan wanda tsawon damuna mutanen suna samun amfani daga wannan dam din babu shakka wannan albarka ce mai yawa duk mutanen da suke kewaye da dam su sun sani ba shakka akwai albarka a tare da su to babban abin da yake ake bukata shine a gode ma Allah domin ni'imomin nan dan adam ba zai iya yin su ba kai ka sani babu mai yi sai Allah to ibnu hajjar a littafin fathul bari yana mujallar takwas shafin 411 ya ce sai lal'arimi a sudda asali mai ake nufi da sai lal'arimi shi ne a suddu wannan a suddu ɗin shi ne al'arim yana cewa wannan ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri me yasa aka kira shi al'arin ya ce bilahni ahalil yaman harshen mutanen yaman ne kamar yadda a wancan riwaya da muka karanta ake cewa harshen kabilar himyar wanda tana cin zuriyar saba'udin nan mazauna yaman to amma ba duka ne aka ɗauki wannan fassarar ba an dace mafi yawan malaman tafsiri suna ɗaukan wannan a matsayin hakan akwai malaman da suke cewa al'arimu ɗinnan, al'arimu wanda Allah ya faɗa ismul jurzin lafi sadda wato a lokacin da Allah ya yi nufin zai tura musu azaba Allah da ikonsa sai ya tura ɗera Allah sai ya tura jaba irin ɗeran na masu ɓarna da ya tura musu to wannan beran ne wanda ya dinga cin eh, ginin da aka yi aka tsare aka tsari wannan ruwan beran na ci beran na ci har dai ya gama cinyewa sai ruwa ya fashe saboda aka shi Allah da sababi yake hallaka ka kuma kankanin sababi wanda ka rena sai zama dalilin bala'i da zai samu dan adam daga shi har zuriyarsa to wannan tserar da Allah ya tura musu ita ce ake kira al'arimu akwai malaman da suke da wannan fahimta to sannan kuma akwai malaman da suke ganin sifatu eh, asaili eh, ma'ahudun min al'arama abinda Allah yake nufi da sailal arimi wato al'arimu ɗin siffan asailu ne wato yanda ambaliyan ruwan ya zo dan adam ba zai iya misali shi ba wato shine Allah ya kira sunan ambaliyan sunan ambaliyan ne al'arim wato kamar a ce mummunan ambaliya wanda Allah ya tura musu mai ban tsoro wanda ba su taba ganin shi ba a tarihi saboda haka sunan ambaliyan shine al'arim to kuma akwai malaman da suke ganin al'arimu gaba ɗaya ruwa mai yawa kawai tunda ana magana ne a kan dem kaga dem ko yana tattara ruwa mai yawa ismul lil matar idan ruwan sama ya taru a wuri mai yawa sai a kira shi al arimu wa qala al farra'u al al musannatu wa hiya musannatun kanat tahbitu ma'a ala thalathati minha kamar yadda muka bada labari asali sun tsara dem. wannan dem aka yi masa kofofi waɗannan ƙofofin ruwa suna fitowa da shi kaɗan-kaɗan to wa kanu an ama ƙawumin a duk duniya a wannan lokaci babu ɗan adam da ya fi zama cikin ni'ima kamar su a duk duniya saboda duk abin da zai kawo wahalar rayuwa Allah ya ɗauke musu Allah ya riga ya ɗauke musu shi sa Allah ya kira wannan gari da suna baldatun tayyiba idan ka ji an ce gari mai daɗi sai ka sani duk wata matsala babu ita a wannan gari duk wata matsala babu ita a wannan gari falamma a arabu an tasdikin rasul amma da suka bijire suka kau da kai suka ƙi gaskanta manzannin Allah wa kafaru suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala ba allahu alaihim tilkal musannat sai Allah ya fasa wannan madatsar ruwan kad arbahum wannan duk yana cikin bayanin ibn hajar a littafin fathul bari wannan ruwan da ya faso da ya fito sai ya mamaye gonakinsu wa daqqatir ramlu buyutahum yashi ya binne gidadansu wa muzziqu kullu mumazzaqin Allah madaukaki ya tarwata garin gaba dayansa tarwatsa wanda ya yi sai da ta kai ga larabawa na misali da su larabawa suna ba da misali da su idan mutane al'amarinsu ya lalace a ce ai waɗannan sun watse kamar mutanen saba'i wato sun zama abin misali don ba a taɓa samun watsewar mutane irin yadda ya faru a wannan lokacin ba abu ubaida shi ma ya gabatar da fassara mai kamar haka yana cewa a lokacin da mutanen saba'i suka kafurce iyalan saba'i a lokacin da suka kafurce ma Allah da sai Allah tabaraka ta'ala ya sako wannan tafkin ruwa gare su wannan madatsar ruwan sai ya fashe da ya fashe sai ya zamanto dalilin halakar su shine Allah madaukake ce bayan ruwan ya kare baddalnahum sai muka canza musu a kiftawar ido bi jannatayhim waɗancan gonaki guda biyu dama da hagu masu daɗi sai aka samu jannatai wasu gonakin biyu ne daban waɗanne irin gonaki biyu zawatai ukulin hamtin ba a cewa babu shuke-shuke amma shuke-shuken masu ɗaci idan aka ce ukulin hamtin abinci ne mai ɗaci don haka ba wai sunan bishiya guda ba ne ana nufin alhamu ba au ukulin marara wato itatuwan da suka fito bayan ambaliyar ruwan itatuwan da suka fito a gefe a wannan gonakin sai zama itatuwa ne waɗanda suke akwai ɗaci sannan kuma akwai tsami kaga kenan babu daɗi Allah ya ce wa asulin da goruba wa shay'in min sidirin qalil da kuma dan wani abu wanda ya shafi magariya to magariya akan dan samu 'ya'yanta ana ci aiko amma ko su ko su ƴaƴan magarya ai ba za su rike mutane ba to shi din ma da yake mai kyau ne sai Allah ya ce qalilun shi magaryan ma ba ba su shi da yawa ba to idan aka ce maka wuri ya tara magarya ana samu ƴaƴanta a dole a watsi don magarya ba abinci bane to ko shi din ma Allah ya ce kadan ne abinda duk ka gani a ƙasar baya samar da fa'ida a jiki daga mai ɗaci sai mai tsami sai mai hamami sai mai bauri don haka kowa ya san cewa zama ya ƙare mai Allah madaukake ya ce a gaba zalika jazaina hum Allah ya ce to wannan eh, sakayya ce da muka musu wannan shine babban abin lura gare mu mu na baya Allah ya samu iya kiyayewa da wannan ayar ba a kansu ba ne Allah da ya bayyana mana labarin ya hallaka su to sai ya ce wannan satayyar da muka musu ai dalilinta bima kafaru saboda cewa da suka yi ne kaga kenan butulci saboda alkufuru yakan zo da ma'anan butulci wato butulcinsu shine rashin godiya ba su yi godiya ga Allah ba to sai Allah madaukaki ya ce wa hal nujazi illa al-kafur shin muna irin wannan sakayya face ga masu butulci ai kaga wannan magana ga masu hankali da su ake kaga mu da muke ji shine Allah ya ce irin wannan sakayya ai ba a yanta sai ga mai butulci wanda bai sanya gode ma Allah ba to Allah yana nufin kuma fa idan kuka yi irin abin da suka yi to babu shakka Allah madaukaki zai muku abin da ya musu Allah ka tsare mu me yace a gaba wa ta'awna bainahum wa bainal qur'anati barakna fiha qur'an وقدرنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي an gaya mana rabin ni'iman da Allah ya musu sai Allah ya dawo da bayani ɗaya rabin da ba yi bayaninsa ba ai ni'imar ba ɗaya bace waja'alna bainahum wa lati barak na fi ha a tsakanin mutanen saba'i da kuma birane na yankin al-qudus shine barak na fi ha. bin da ka ji an ce alƙaryar da Allah ya mata albarka yana nufin yankin kudus filistin saboda haka Allah ya tara annabawa masu yawa a wannan gudun saboda albarka shi yasa Allah yake kiran gurin mai albarka me yasa ake kiran kudus wuri mai albarka saboda yawan annabawa yawan manzannin da Allah ya tayar a wannan gurin to sai ya zama tsakanin kudus da yaman muka sa ya zama ƙoran zahira birane ne a bayyane me ake nufi mutawasila tabharu as-saniya min al misali yanzu kana nan Abuja amma daga nan Abuja sai ka ringa hangen Zariya. ka san wannan in ba ifan Allah ba zai yi ba Allah ya matso da garuruwan kurkusa wannan ayar ita ke nuna maka cewar Allah ya kan naɗe duniya kuma ya kan buɗe ta don haka ba abin mamaki ba ne a ce maka wani mutumin Allah ya naɗe markasa a matsayin karama ba abin mamaki bane don haka zai iya tafiya daga nan ya je Kano ya dawo da yamma kuma a ƙasa ce kai anya ko ba ƙarya bane ba shakka Allah yana nade ƙasa ga wasu mutane kuma Allah ya tabbatar mana a nan ya naɗe ƙasa ga mutanen Yaman saboda haka idan kana Yaman duk wani birni da yake tsakanin Yaman da Kudus kana Allah ya marmatso da su don haka daga wannan birni kana hangen wancan birni daga wancan birni kana hangen wancan birni Allah ya ce wa na fi hasai mun sawwake tafiya a tsakanin su masiruhum fil gudu war rawahi ala qadri nisfi yawmi saboda ka in ka tashi daga nan Abuja a ƙasa kafin azhar kana Kaduna wannan hikimar Allah ne kuma kafin ka isa Kaduna kana hangenta kaga ina aka ce kana hangen gari ba za ka ji gajiya ba kana gada a tun daga garin nan ba zan ma ba barin karasa ba wahala haka suke tafiyar su kuma har ma duk duniya kowa ya sani su ma sun sani Allah ya musu taimako ya nade ƙasar. Allah yake cewa siru fiha layali ku yi tafiya a cikin waɗannan birane da daruruka wa ayyaman da kuna iya tafiya cikin dare kuna iya tafiya da yini Allah ya ce na kuna cikin amana ba yan fashi babu yan fashi ba barayi babu kidnappers haka Allah madaukaki ya sa hanya ta zama lafiya lau to dama dan kasuwa abin da yake so kenan la takhafuna aduwan wala ju'an wala afasha ba ku jin tsoron yunwa ba ku jin tsoron kishi ba ku jin tsoron makiya su ne barayi fi مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين باسا طورو دري درانا تفيا عكي وهذا من تمام نعمة الله عليه wannan shi yake gwada maka waɗannan sun samu ni'imar da ko ina babu inda aka ba su irin su. kai ma ba za ka taba samun inda aka ba su ni'ima irin wannan ba babu waɗanda aka taba yi musu ni'ima irin waɗannan mutane domin idan aka ce kuna da kasar gona kasar noma saboda ka za ku rika za ku rika kuna samun noman rani noman damuna to babban abin da kuke tsoro shi ne idan an noma za a iya fitarwa a kai kasashe a sayar idan ba a fitar ba noman ba ta zama ni'ima ba to sai zama duka Allah ya musu saukin shi kaga gonakin nasu Allah ya ba su cikin sauki suna samun ni'ima suna samun albarka ta damuna da rani to yanda za a ɗauki kayan amfanin gonan a rarraba ma duniya nan ma sai Allah ya sauwake shi kuma Allah ya ba su zaman lafiya saboda ka sai yaman ta zama abin misali a duk duniya amma bari ka ji in ni'ima ta yawa mutum fandarewa yake me suka ce a gaba فقالوا ربنا باعث بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية da ni'ima ka kai ni'ima wa kalu sai suka koma muguwar addu'a rabbana ya Allah muna roƙonka ba id baina asfarina ka sa tafiyar mu ta yi nisa ka ji addu'an da suke yi wanda shi yake gwada maka ba mai maganin ɗan adam sai Allah karka ɗauka wai daɗi yakan sa mutun ya shiryu wallahi daɗi yakan sa mutun ya lalace sai wanda Allah ya shirye shi wai da suka samu ni'ima ta kai ni'ima addu'ar ma da suke kaga sun yadda akwai Allah sun yadda shi yake musu to abinda muke so wannan saukin da ka mana na tafiya Allah ka cire ya kamata mu samu doguwar tafiya don talaka ya gane kuransa Ka ji mugunta ko? kaga idan tafiya ta yi tsawo kaga mai kuɗi sai haura kuɗi eh, kuma wannan tafiyar kowa ma yana yin ta a bai yi ba shi ne Allah ya ce wa zalamu an sun cuci kawunansu saboda duk mutum ya yi kansa mummunan addu'a ya cuci kansa kuma wannan eh, yake nuna maka akwai mutanen da suke mummunan addu'a rayuwarsu kuma haka ne har yanzu akwai wai mutanen da suke makawunan su mummunan addu'a Allah ka tsare mu don haka malamai suke ba da misali da misali na farko misalin mutanen saba'i in ana neman mutanen da suka yi wauta a dai labarin alkur'ani babu irin mutanen saba'i don haka yasa idan ana misalin wauta to sai a kawo mutanen saba'i sun fi kowa wato wauta irin ni'imar da Allah ya musu sai aka waye gari suna cewa Allah ka sa mu shiga wahala wai wahala suke nema saboda dadin yayi yawa wanda al-Imam tabarani al tabari mai tafsiri a tafsirin sa yace wa hadha min ad-dalalati ala batr al-qawm bi ni'mati Allah wannan shi ya nuna maka mutanen Yaman sun kai makura ta wajen butulci makurar kai ƙarshe ai Allah ya bayyana ni'imar da ya musu duk wannan da sauki idan aka ce mutane suna addu'ar wahala ta zo to kaga wannan mutuncin ya kai iyaka maimakon a ce Allah mun gode da ka saboke mana muka samu dadin rayuwa a'a Allah muna roƙonka ka canza saukin nan ka kawo wahala wai an taba samun mutane da suka yi wannan to wannan sai zama abin misali ga duniya abin misali musamman a kasar larabawa idan mutum ya yi wata ya ce kai wautan wane kamar ta mutanen saba'i to ba su kaɗai ba ne akwai misali na biyu shi ne misalin eh, abu jihar wanda shi ne misali na biyu na mummunan addu'a da aka yi wanda Allah ya ba da labarinsa a cikin alkur'ani ai kaga wannan ya fito da abu a fili Allah ya ce faƙalu rabbana ba'id baina asfarina kaga wannan misali ne a fili da ya nuna maka mutanen nan sun yi mummunan addu'a makawunansu Allah ya ba da labari mutum na biyu shine abu jahal abu jahal shi ma ya yi makansa mummunan addu'a wannan ya taho a littafan tarihi babu shakka hadisin abdullahi bin sa'alaba bin Su'ayirin ya ce inna ba a ba jahalin hinar ta a lokacin da aka taho za a gwabza yakin badar a lokacin da za a yi yakin badar sai abu jahal ya yi addu'a to yanzu kai da kasan baka da gaskiya wace addu'a za ka yi banda Allah ya sauwake maka yadda za ka gudu a'a ya riga ya san ba shi da gaskiya amma duk da aka sai ya yi addu'a Allahumma aqta'una lirrahimi ya Allah kai ka fi sani tsakaninmu da Muhammadu wanda yafi yanke zumunci ka fi sani wa atana bima la na'rifuhu ka san wanda yazo da sabon abu ka san musulunci duk sa'ilin da ya bane a ce ai wannan sabon addini ka san wanda yazo mana da sabon addini fa ahnihil gadata Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika to mun dade muna gwagwarmaya tsakaninmu da Muhammadu to Allah dai ka san wanda ka fi so kaji Abu Jahal da wauta Allah ka san wanda ka fi so ko dai mu ko Muhammadu ayyuna kana ahabba ilaika wa arba indaka to roƙona da kai duk wanda ka fi so din nan ka bashi nasara a yakin da zamu gwabza a gobe na Allah ka ji wauta ta Abu Jahal ai idan ka riga ka san baka san gaskiya kar ma ka yi addu'a in ma za ka yi addu'a to ta tsira ne ba a wasa da al'amarin Allah wannan hadisin yana sunan nisa'i a sunan kubra kuma yana al-musnad hadisin isnadin sai yana da kyau zaka gani a littafin zadul ma'ad na ibnu qayyim jawziya ibn qayyim ya kawo labarin inda ake magana game da yakin uhudu yana juz'i na uku shafin 161 shine sai Allah ya saukar da aya shi ma a dalilin sa yana suratul anfal aya ta 19 in tastaftihu in kun nemi nasara a daren jiya kuna addu'a faƙar ja a kuma fatu to ai nasarar ta zo wa in tantahu in ko da wannan zai zama ishara gare ku ku bari ku daina kafirce fa huwa khairul lakum to da ya zama to shine mafi alkhairi gare ku kaga ya nuna cewar alqur'ani ya tabbatar mana akwai waɗanda sun makawunan su munanan addu'a kuma duk waɗannan da suka yi makawunan su munanan addu'a Allah madaukaki ya karba Allah ya karba saboda kai sa in ka dubi tafsirin al-imam ya masa rahama yana cewa laisa li ijabati saboda addu'a Allah ya karba wannan baya nuna kana da wata daraja a wajen Allah don haka yasa karka ɗauka wai dan an cewa da bakin kamar wuka da ya yi addu'a Allah ya karba a karka ɗauka wai na da daraja wajen Allah shi Allah kamar da ya faɗa mana ne kullun yumiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min akwai rabbika wa ma kana rabbika mahzura kyautar Allah bai barta a tsakanin musulmi kadai ba Allah yana ba musulmi Allah ya ba kafiri shine abin mamaki da zaka gani wani yana cewa a'a wani mara lafiya fa ya tafi fasto ya mar addu'a ya warke wannan ba abin mamaki ba ne boka ma sai ya maka sai kuma ya tabbata kana tsammani tabbatar abin aikin bokan ne Allah shi ke yi duk wanda ya yi wata addu'a kaga an samu biyan bukata babu wanda ya biya bukata sai Allah to amma Allah yana biyan bukatar masoyinsa kuma Allah yana biyan bukatar makiyinsa saboda dukansu bukatu ne na duniya a lahira Allah bai karban addu'a sai ta masoyansa amma a nan duniya duk wanda ya roƙa Allah zai baki saboda yi sa za ka ga wasu sun fi ma gwamnatar su tafi wajen boka yi a je wajen boka ya yayi kaza saboda ai na boka ya fi sauri eh saboda ka fi saurin zama kafiri nan da nan mutum ya bar musulunci shi yasa ka ga ijabar tana kama hankali kuma shaidan yana rudan mutane da wannan ana ta asaran addini Allah ka tsare mu wato idan Allah ya karbi addu'an mutum baya nuna Allah yana son shi Allah yana iya karban addu'anka kuma wannan addu'a ta zama dalilin ajalinka ka ma sani ba ai abin da ya faru kenan suka ce ya Allah ka nisantar da tsakanin tafiyar mu sai Allah ya ce wa zalamu sun cuci kawunan su me ya faru ai Allah ya amsa da ya amsa fa ya yace faja'alnahum ahadisa sai muka sa suka zama tatsuniyar mutanen da Allah ya mai da su kamar da larabci ne ka cewa ne ya shiga kabaru kana duk inda za a yi misali da shi za a yi saboda haka Allah ya sa suka zama tatsuniyar larabawa shine ja'alnahum ahadisa duk inda ake zance ake hira to da wuya a gama hiran ba a kawo labarin mutanen saba'i ba saboda ni'imar da suka samu da yadda ƙarshen su bai zo da kyau ba kuma Allah ya ce wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin Allah ke ce muka wargaza su iyakan wargazawa In ji Allah mun wargaza su iyakan wargazawa idan aka ce babu kasan noma ta dole a bar gari saboda idan ba abinci zaman gurin ba zai dadi ba to daga nan fa suka ta tarwatsewa shine abinda manzon Allah yake cewa aka samu wasu sun yi arewa amma mafi yawansu suna nan a ƙasar yaman har yanzu to waɗanda suka yi wo arewa ɗin biyu daga cikinsu su ne suke garin madina waɗanda manzon Allah ya tarar da su al'ausu da al-khazraj al'ausu da al-khazraj su ma suna cikin mutanen yaman waɗanda Allah ya tarwatsa sun da yayin shine suka taho garin madina suka zauna kafin yahudawa su ma su zauna sannan daga bayan Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira Allah madaukaki yace mumazzaknahum kullu mumazzakin inna fi dhalika lallai labarin iyalan saba'i a cikin labarin la'ayakin akwai ababen lura likulli sabbarin ga duk mai yawan haƙuri shakurin mai yawan godiya ga ni'imar Allah Allah ka samu na ciki idan kana da hakuri to labarin ya isa abin misali gare ka idan kana so ka san darasi na godiya to ka ɗauko labarin saba'u shine abin da Allah ya faɗa in dai ana son a ga misalin butulci yadda Allah yake kwace ni'ima daga wanda baya gode masa ashe godiyar Allah dole ne ka gode ma Allah akan ni'ima dole ne in baka gode mar ba baya da cewar akwai azaba kuma ni'imar ma zai kwace ta to abin da ya faru kenan sai Allah ya karba wannan ni'ima aka wayi gari mutanen saba'i sun zama tarihi me Allah ya ce a gaba ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حقيقة إبليس ya tabbatar da zaton da ya yi wa ɗan adam ta misalin abin da ya faru ga iyalansa bai fataba uku don kuwa sun bi shi illa fariƙan min al-mu'minin sai dai dan wani yanki na mu'minai wa ma kana lahu alaihim min sultan wa ma kana lahu alaihim min sultan hmm. illa lin'alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk وربك على كل شيء حفيظ وما كان له عليهم من سلطان شي إبليس باشد ونئيكو أكنسو إبليس باشد ونئيكو أكنسو abin wato iblis da kaga yana batar da mutane ba wai ya gagari Allah bane a'a illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa fi minha fi shakkin abin da yasa Allah ya ba ma iblis iko ya ba shi iko har yake iya batar da ɗan adam shine saboda Allah ya sa iblis ya zama jarabawa ga ɗan adam kaga kenan Allah ya ba ma iblis dama don iblis ba shi da iko ya batar da kowa in babu ikon Allah to Allah ya ba shi iko ne saboda me saboda a jaraba a jaraba ɗan adam a ga godiyarsa to ta dalilin iblis ake iya gane wanda ya yarda akwai Allah wanda ya yarda akwai lahira da kuma wanda yake shakkanta ta dalilin iblis ake ganewa saboda iblis shi yake rudan wasu mutane ce ma kai da Allah buge wani ka samu kudi ba wani ba wani lahira ka buge shi kawai to kaga wannan yana shakkan lahira ko saboda ka yabi iblis wani kuma zai ce a'a karka taba shi babu shakka duniyar na akwai mahalicinta mu ma shi ya yi mu kuma jarabawa ce akwai ranar hisabi to wanda yake ya yarda akwai lahira ba zai saba ma Allah ba wanda yake shakkan lahira to zaka ga baya ganin girman zulubi don haka yanzu karka yi mamaki a inda ake karatun na akwai barawo eh, shi yanzu aljihunka yake nema in ya ga ka dan yi gyangyaɗi sai ya sa hannu ya zara kudin kaga kai kana jin wa'azi shi kuma yana sace kudinka to kuma har makka in ka tafi haka ne za ka biya kuɗi kaga daga nan mutum ya kashe miliyoyi ya tafi maka don ya bauta ma Allah shi kuma ɓarawo ya kashe miliyoyi don ya je ya sace ma wannan bawan Allah kudinsa to haka ɗan adam yake mutane biyu ne wasu ba su da rabo a lahira Allah ta tsare mu idan zuciya ta bushe ba abin da mutum zai ba saboda ka kai kana ganin ai kana kana son addini karka dauka zuciyar kowa haka take ba haka bane wani makiyin Allah ne saboda ka karka saki jiki da mutane kai dai ka yarda da Allah da abin da Allah ya hukunta amma maganar dan adam ba mai maganin sa sai Allah Allah ka yi mana garkuwa abin da yasa Allah ya ba mu iblis iko saboda jarabawa ga ɗan adam a gane wanda ya yadda akwai lahira da wanda yake shakkan lahira sai Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz mahalicinka ya kai Muhammad mai tsaro ne game da dukkan komai saboda haka duk abin da yake faruwa Allah yana karewa Allah ya sani babu kankanin abin da ke duniya wanda Allah bai san shi ba ai mun karanta a wannan sura saboda haka duk abin da kaga yana aukuwa da sanin Allah kuma Allah yana tsaron sa to wannan hakika zaka ganshi wato bayani ne mai dan tsawo amma malamai sun yi kokarin tabbatar da shi dan waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta suna ɗauke da wani ilimi na musamman wanda yake tabbatar maka damar da iblis ya samu damar da iblis ya samu ta ina aka samu wannan yana suratul a'raf a gudade da yawa cikin alkur'ani suratul a'raf aya ta 16 zuwa bakwai. Allah ya bamu labarin iblis la'anahullah a lokacin da Allah tabaaraka wata'ala ya la'ance shi qala sai ce fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن an وعن أيمانهم وعن شمائلهم iblis ya ce wala ta jido aksarahun shakirin wannan yana gaya ma Allah kai tsaye iblis ya ce rantsuwa na yi rantsuwa na yi rantsuwa da ikonka wanda a dalilinsa na samu halaka shi sa yake cewa fa bima agwaitani wannan tawassuli ne da ikon Allah wanda Allah ke da damar ya tabbatar da bata akan halitta kuma ya tabbatar da shari'a akan halitta na rantse da wannan da zatinka la na lahu siratakal mustaqim duk inda aka ce akwai hanyar Allah iblis ya ce ni ko sai na je na tsuguna inda dan adam zai bi sai na batar da shi sun mala'ati yannahum min bayni adihim kaga bayan ya tsaya akan hanyoyinmu bai ishe shi ba zai zo ta gabanmu wa min khalfihim zo ta bayanmu wa an aymanihim zo ta damanmu wa an shama'ilihim zo ta hagunmu kaga kenan ta duk inda kake tsammani zaka tsira akwai shaidan a wannan gurin sai Allah ya ce wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu mafi yawa masu godiya ba ashe kaga alkawarin farko mai iblis ya ce ma Allah ba za ka samu mafi yawan yan adam suna maka godiya ba wannan shine abin da iblis ya faɗa ma Allah tabaraka wata ala me ya faru da mutanen saba'i me ya faru da su kaga abin da ya faru kenan ba su yi godiya ga Allah ba shine sai Allah ya ce sun tabbatar ma iblis zaton da yayi sun tabbatar saboda ai a lokacin da iblis ya faɗi wannan maganar zato yake saboda ba shi da ne ya yi alkawari zai yi iya ƙoƙari ya ga ya ɓatar da ɗan adam yake gaya ma Allah in ka dubi tafsirin ibn kasir ibn kasir ya ce ina hazal qawlu min iblis kana ala wajhi dhanni ai da iblis yake ce ma Allah zan tsuguna ma ɗan adam ta hanyarsa zan zo ta gaban ɗan adam da bayansa da damansa da hagunsa ba za ka samu ɗan adam mai godiya ba ya aka yi iblis ya sani ya aka yi iblis ya san ɗan adam ba zai zama mai godiya ba zato ya yi iblis sai ya yi zato idan na samu wannan ikon ɓatar da mutum to zan yi iya ƙoƙari na ga na raba ɗan adam da godiya saboda haka ƙoƙarin nan in dai na samu wannan ijaba to ina zaton ɗan adam ba zai iya gode ma Allah ba kaga zato ya yi saboda haka wannan zaton shine Allah yake gaya mana a wannan aya ta 20 ta suratu saba'i wa laqad saddaqa alaihim iblis zannahu kaga sun tabbatar ma iblis zatan da yayi musu fataba saboda haka sun bi shi sun bi shi basu yi godiyan ga Allah ba illa fariqan minal mu'minin sai wani sashin mu'minai eh, don abinda ya faɗa kenan yace wala tajidu aktsarahum aksarahum shakiri ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ga ni'imar ka ba to wannan ya zo a littafin ibn al-qayyim jawziya igasatul yana mujallal na farko shafin 101 ibn al-qayyim jawziya yace as-sawabu an yuqal laysa lahu tariqun yatasallatu bihi alayhi la min jihati al-hujjati wala min jihati al-qudrah asali iblis ba shi da yadda zai yi batar da ɗan adam me yasa saboda hujja ita ke sa a batar da mutum to sai zama iblis ba shi da hujja iblis ba shi da hujja sannan kudura fa ba shi da iko ya batar da mutane ba shi da hujja ba shi da iko ya ce to abu biyun nan al-kudura dakila fi musamman sultan idan aka ce ba ka da ƙarfi wanda ba shi da ƙarfi ba shi da iko saboda dalilin ƙarfi ake cewa wane mai iko ne idan babu wannan ƙarfin ko sarki ne ba za a ce ai wannan mai iko ba ne saboda ba shi da wannan ƙarfin da zai tabbatar da ikonsa to allah tabaraka wa ta'ala bai ba mu shaidan ba inna ma summiyatul hujja sultanan abinda yasa kaji ana kiran hujja da kalmar as-sultan ana kiran hujja da sunan as-sultan wato hujja iko ne saboda duk mutumin da yake da hujja yana samun iko akan mutane idan kana da hujja to sai ka kure kowa ashe kaga hujja shine iko to iblis bashi da iko saboda bashi da hujja لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده wato ibn al-qayyim jawziya yace idan kana da iko idan kana da hujja to kamar kana da iko ne idan kana da hujja kamar kana da iko ne saboda haka zaka ga ka samu iko akan mutane idan mutum ba shi da hujja to ba shi da iko kuma zaka fahimta duk sa'ilin da kake karatu kana ba da hujja to jama'a za su saurara saboda wannan sauraron shine ake fi da sultan amma idan ba da hujja to jama'a ba za su saurare ka ba abin da ya faru da iblis kenan shine eh, ibnu qayyim jawziya yace wa kad akhbara subhanahu annahu la sultana li awduhi ala ibadihi al-mukhlasin Allah ya faɗa mana iblis ba zai samu iko akan bayan Allah masu tsarkake ibadarsu ba wannan ya zo a suratul hijri aya ta 39 zuwa 42 qala rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin qala sai Allah ya ce hada siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na kwarai ba ka da iko a kansu sau da ka shedan ba shi da iko a kan bayin Allah na kwarai Allah ka samu na ciki sai ya ce illa manittaba'aka min al-gawin sai fa wanda ya bi ka daga cikin rudaddu halakakku to wannan kana samun iko akan shi a suratul nahli ayata 99 zuwa ayata 100 Allah ya innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya tabbatar mana laysa lahu sultanun iblis ba shi da wani iko akan waɗanda suka yi imani waɗanda suke dogara ga Allah Allah ya tabbatar da wannan iblis ba shi da iko saboda haka misali za ka ga iblis ya ruɗi mutum yana ganin ba za a zauna duniya ba sai da sihiri ai in ba ka yi sihiri ba ba ka zauna lafiya dole ne ka yi sihiri to idan kai mumini ne ka ce ba za ka yi sihiri ba Allah ya isar maka sai Allah ya ce to shedan ba shi da iko a kanka saboda ka dogara da shi babu ruwanka da rataye wani abin rataya ba ka binne wani abin binnewa ba ka haɗiye wata laya ba abin da ya dame ka Allah ɗai ka bar ma to wallahi sai a samu masihirta su ta ƙulla sihiri sai sun gama da safe sai a tura yaro unguwa ce ai mun ga ya fito ya tafi kasuwa abinda Allah ya faɗa kenan innahu laysa lahu sultanun alallazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wallahi ka watsar da kulle kule ka yarda babu kaman Allah an gama daga banka da bayanka babu mai tsaransa sai Allah shi Allah ya san makiyinka shi yayi su ma don haka babu mai ba su ikon su cutar da wani shedan ba zai iya ba mai ba da wannan iko shi ne Allah kuma Allah ba zai ba su ikon ba inna ma sultanuhu alal ladina yatawallawnahu amma idan kana so ka ga wanda sihiri yake kama shi to nemi mai yarda da sihiri kai kayi naka sihiri wannan yayi naka sihiri saboda ka sai a nemi wanda yafi wani kullum fada saboda ka yau sihirin sa yafi naka gobe sai ka koma neman malamai da za su baka sihiri mai karfi to abin da yake faruwa kenan shaitan ba shi da iko sai ga waɗanda suka jibince shi wallazina hum bihi mushrikun wadanda suke shirka tare da shi Allah ya kare mu abubuwa guda biyu na daya nafa sultanahu wa ibtalahu ala ahli at-tauhid wal ikhlas ibn al-qayyim al-jawziyya yace na daya ayoyin alqur'ani sun tabbatar ikon shedan baya samun waɗanda suka yarda Allah ɗaya ne waɗanda suka dogara ga Allah waɗanda suka wanke zukatansu wallahi shaidan bayi da iko a kansu ba zai taɓa yiwa ba na biyu isbatu sultanihi ala ahli shirki Allah ya tabbata mana a cikin alkur'ani in ka yarda da shaidan to shaidan zai samu iko a kanka ashe kaga sharaɗin ka yarda ka yarda cewa sihiri zai same ka in ka yarda to shikenan ka shiga uku sihiri sai ta kama ka ba alamanta wallahu don haka duk wanda ya jibinci tsafi da sauransu to shaidan ya samu iko a kansa ma alima aduwullahi anna Allah ta'ala la yusallitu ala ahalin tauhidi wal ikhlas ya riga ya san tun a karan farko shi iblis Allah bai bashi iko akan masu tauhidi ba saboda haka shi da kansa yake gaya ma Allah fa bi izzatika wannan zo a suratul sa na rantse da buwayarka ya Allah la'uguwiyannahum ajma'i zan rudi yan adam baki ɗaya, amma sai ce illa ibadaka minhumul muklasi amma banda bayinka waɗanda ka ke so. a shaddun mutumin da ya zamanto mai ikilasi ne Allah ya riga ya bashi kariya shedan bashi da iko a kansa Allah ka ba mu wannan kariya fa'alima aduwullah annama ni'tasama billah daga wannan ranan shi kansa shaitan ya sani duk wanda ya rike Allah azza wa jalla wa akhlasa lahu duk wanda yayi ikhlasi ma Allah wa tawakkala alai duk wanda ya dogara da Allah la yaqdiru ala igwa'ihi wa idlalihi wallahi tun daga ranan shaitan ya sani ba zai iya batar da mutumin da ya dogara ga Allah ba wallahi babu magani irin tawakkali ga Allah Allah ka samu iya yarda da shi to don haka a nan kaga a nan an tabbatar mana shaidan yana da iko domin in ka dubi ayat da muka karanta walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin wama kana lahu alaihim min sultanin shaidan bai samu iko akan mutanen saba'i ba illa lina jarabawa ce gare su man uminu bil akhirati waye wanda ya yarda akwai lahira mimman huwa min hafi shakkin waye yake kokwanta akwai lafira to ashe kenan shaiɗan yana samun iko akan waɗanda ba su yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba wato ibn qayyim jawziya yayi magana game da abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku muhimmai ne kuma kana samun su a ƙarƙashin labarin mutanen saba'i tauhidi tawakali ikhlasi waɗannan abubuwa guda uku yake yamna'u za ka ga wannan magana ta ibnu kamil juzai a littafin igafatul lahfan yana mujalla na farko shafin 101 yana kitabu tafsir akwai littafin tafsirin ibnu qayyim Allah ya masa rahma yace abubuwa guda uku yace wa ala hadha fayakunu sultanu ha huna ala man lam yu'min bil wa shakka fiha wa hum alladhina wa ashraku bihi fayakunu sultanu sabitan la kenan idan mutum yana so ya tsira daga iko na shedan a kansa to ka tabbata ka yarda da Allah ka samu cikakken imani shine ake nufi da at-tauhid ka tabbata ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala an samu arkanul iman a tare da kai na biyu at-tawakkul ka dogara da Allah shi kadai na uku al-ikhlas duk abin da zaka yi ka rika yin sa domin Allah ba domin ayabe ka ba ba domin duniya ba yace idan kai haka to zaka samu tsira kuma wannan magana ce ta malaman farko kamar misali ibnu qutayba shi ya fara gabatar da bayani eh, game da wannan iko na shedan domin a wannan ayar Allah yana tabbatar da shedan ya samu iko a kansu an a wata ayar kuma fa zaka ga Allah madaukaki yace ya ya hana shi iko wannan shi ya nuna cewar waɗanda shedan ba shi da iko a kansu sune muminai masu tawakkali ga Allah ko masu ikhlasi waɗanda suka rasa waɗannan to su ne yake samun iko a kawunansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب